أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصده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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت شابير رمضان هجرة تدبود داري هدود أربعين لأوكو daidai da sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna fatan karasa tafsirin suratul an kabuta yau daga aya ta arba'in da shida insha Allah wannan karatun namu yana dauke da bayani na karshe akan fitinar husuma dama sura ce da take magana akan fitintunu Allah ka tare mu fitina ta karshe da suratul ankabut ta mana magana akai ita ce fitina ta husuma Allah madaukaki ya ce wala tujadilu wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون wala tujadilu ahlal kitabi Allah madaukake ce kada ku yi jayayya da masu littafi su wane ne masu littafi su ne yahudu da nasara waɗanda Allah madaukake ba su littafai kafin zuwan alqur'ani kada ku yi jayayya da ahlal kitabi illa billati hi ahsan sai dai wacce ta fi kyau illa alladhina zalamu minhum face waɗanda suka yi zalunci daga cikin su idan aka samu zalunci yaƙi ya kaure don yaƙi shi ma jayayya ne wannan ba laifi ba ce wa kulu amanna billazi unzila ilaina ku duka cewa mun yi imani da littafin nan da aka saukar gare mu shine alqur'ani wa unzila ilaikum da wanda aka saukar gare ku wa ilahuna wa ilahukum wahidun allahnmu abin bautanmu kuma kuma abin bautan naku guda ɗaya ne shine Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu lahu muslimun mu masu mika wuyanmu ne gare shi babu shakka wannan aya tana hana jayayya wannan aya tana hana jayayya ta hana jayayya da ahlul kitab ne dalili saboda littafin da Allah madaukake ya saukar musu Eh, littafi ne wanda akwai gaskiya a cikinsa har yanzu kuma akwai ƙarya shi Allah tabaraka wa ta'ala bai tabbatar mana da gaskiyar da take ciki ba da kuma karerakin da suke ciki ba duka bane aka bayyana gaskiyarsu don haka yasa aka sami hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tusaddiqu ahlal kitabi wala tukazzibuhum kada ku gaskanta ahlul kitabi kuma kada ku karyata su in ji manzon Allah wannan hadisi muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihu muslim kada ku yarda ku gaskanta ahlul kitabi kada ku karyata su eh, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta aya ta 100 da a suratul baqara aya ta 136 suratul nahl wa qulu amanna billahi kuma unzila ilaina Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maimakon ku karyata su ku ce mun yi imani da abinda Allah ya saukar mana ko mun yi imani da Allah ya saukar muku domin idan ka ce za ka yi jayayya da ahlul kitabi akan littafinsa ya faɗi magana akan littafinsa sai ka ce karya ne ba mamaki abinda ka karya kan gaskiya ne tunda babu shakka Allah ya saukar da littafin ya riga ya faɗa mana Allah ya saukar da littafai ga waɗannan mutane ya ba su ya ba annabawa ah, waɗannan littafan ko da dai sun za ba duka bane akwai gaskiya har yanzu in ba dan akwai gaskiya ba da annabi bai ce kar mu karyata su ba manzon Allah zai ce idan an karanta maka bible ka ce ƙarya ne kawai amma manzon Allah ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukazzibu kar ku gaskanta su kuma kar ku karyata su saboda ka yasa idan aka samu maganar su ana auna maganar ne da hukuncin manzon Allah idan wannan magana da ta zo a bible an samu irin ta a cikin alkur'ani kuma daidai wajibi ne ya dauka me yasa saboda ai alkur'ani yana hukunta duk wani littafin da ya zo kafin shi saboda ka idan aka samu magana a littafin su irin wannan magana ta zo cikin alkur'ani wajibi ne a gaskanta idan aka samu magana a cikin alkur'ani irinsa ya zo a cikin littafinsu wajibi ne a gaskanta amma idan aka samu magana a littafinsu babu shi alkur'ani bai zo ta bakin manzon Allah ba maimakon annabi ya ce ku karyata sai ya ce kar ku gaskanta kuma kar ku karyata to jayayyar gaba ɗaya kenan ba ba ta da mahalli yana da kyau mu gane ita wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana jayayya iri biyu ce jayayya iri biyu ce shi yasa Allah madaukaki da yace wala tujadilu ahlul kitabi kada ku yi jayayya da ahlul kitabi sai yace illa billati hiya ahsan kaga ya nuna cewa jayayyar iri biyu ce akwai mai kyau kuma kamar yanda Allah madaukaki ya faɗa a nan haka ya faɗa a suratul nahl aya ta 125 ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sai yace wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin kaga wurare guda biyu din nan ga suratul ankabut ga suratul surat uh, ga suratul nahl ga ga imran na'am uh, ud'u ila sabili rabbika kai kira zuwa ga hanyar Allah mahaliccinka wannan magana ana yin ta ne ga annabi Allah yana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka kira mutanen zuwa ga tafarkin Allah da hikima kai amfani da hikima wajen kiranka wal mau'izatil hasana da kyakkyawan wa'azi wajadilhum kai jayayya da su Allah ya masa izini yayi jayayya amma sai yace billati hiya ahsanu jayayya mai kyau mafi kyau don tunda an ce ahsan kuma haka yazo a wannan aya da muka karanta la tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan to kenan al ahsan din nan yana nuna cewa akwai jayayya mai kyau akwai jayayya mara kyau tafsirin suratu wannan suratul nahl aya ta 125 ibnu kasir yana fassara wancan aya da take zama shahida ga wannan da muke karantawa ibnu kasir yace man ihtaja minhum ila munabara wa idan aka samu wani malami cikin kirista ko yahudawa yana buƙatar a yi jayayya da shi eh, aljidalu yana ɗaukan ma'anan kalmomi da yawa aljidalu yana ɗaukan ma'anar jayayya yana ɗaukan ma'anar husuma gardama muhawara muƙabala duk ma'anar su ɗaya to sai aka samu wani fasto yana buƙatar a yi jayayya da shi to ibn kasir ya ce falyakun bil wajhil ahsani idan ma har za ka yi jayayya da wani fasto ko malamin yahudu to dole ne a yi wannan jayayyar a kyakkyawar fuska birifkin a samu sassauci wa linin da tausasawa wa husni khitabin a samu kyakkyawar lafazi wato Allah tabaraka ta'ala bai yadda mukabalar ma da za a yi a samu bacin kalma a tsakani ba bai yadda ba idan ko har za a yi ta wannan jayayyar fitina ce ba alkhairi ba ne wannan jayayyar fitina ce domin in ka dubi duk inda Allah ke maganar a yi jayayya to sai ya kawo sharaɗi na kalmar al'ahsanu ba al'asanu ba wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan ana maganar ahsan ahsan wato Allah bai yadda a samu bakar magana ba tsakanin musulmi da kafiri wannan ma in ka dubi tafsirin al-Imam Sa'di Tafsirul Karim Rahman yana fassara suratun Nahali, yana mujallal na shida shafi na biyu. Ah, yana fassara wannan ayata, suratun an ankabuti da muka karanta aya ta 46 al-imam sa'adi ce naha ta'ala an ta ahli kitab Allah ya hana a yi muqabala da kirista ko bayahudi idza kanat min gairi basira min al-mujadili idan shi wanda zai yi muqabalar ba shi da basira to haramun ne sai idan wanda zai yi muƙabalar da kirista ko da bayahude yana da basira to halal ne au bigairi ka'idatin bigairi ka'idatin marbiya ya kasance ba a kiyaye ka'idoji da aka yarda da su ba wa Allah yujadilu illa billati hi ahsan bi husni khuluqin wa lutfin wa lin kalamin dole a samu kyawun hali kyawun tarbiya dadin magana wa da'awatin ila al-haqqi wa tahsinihi kiran da za a yi zuwa ga gaskiya ne da kyautata hanyar hanyar binta wa raddin anil batili wa tahjinihi da kaurace ma wato barna da kuma nuna fallasar karya abin da ya zama tauba gaskiya ba bi aqrabi tariqin uh, muwassilin lidhalika ya kasance iya kokari za a yi wanda ba za a samu husuma da jayayya a tsakani ba wa Allah ya kuna alƙasdu minha mujarradun mujadala ba wai kawai mutum saboda manufarsa ya zamanto an ce ne mai iya wa'azin baibul ne ba idan mutum wannan shine manufarsa wa hubbul uluwi da son ɗaukaka saboda haka yasa yake wa'azin ya kuna alƙasdu bainal haqqi wa hidayatul ya yace illa man zalama min ahli kitabi wannan kamar haramun ne haramun ne musulmi ya yi mukabalar idan akwai canjin manufa a zuciyarsa ya ce man zalama min ahalil kitabi uh, al'imamu sa'ad ya ce ko da mukabalar kuke yi idan ya faɗi kalma mara kyau wanda take nuna ba shi da niyyar karɓar gaskiya to kai mukabalar ta ƙare wurinka da zaran an faɗi kalma mara kyau sai ka ce to alhamdulillah zama ya ƙare sai ka tashi akwai sharuɗa babu shakka wanda duk malaman suna sun yi game da game da jayayya saboda haka ita jayayya gaba ɗayanta iri biyu ce akwai mai kyau akwai mara kyau Allah tabaraka ta'ala ya hada su a karkashin wannan aya al-usaymin akwai littafin su kitabul ilmi akwai littafi guda ɗaya karami wanda al-usaymin ya rubuta ana ce mai kitabul ilmi ya rubuta ne akan abin da ya shafi ilimi a shafi na 164 yace al-mujadala wal munabara nau'ani jayayya iri biyu ce yanda bayani ya zo a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah mujadalatu mumara eh, yumari bi zalika sufaha akwai jayayya wanda mutum yake kokarin ya koya saboda nan da nan ya shiga sahun malamai wato shortcut ne idan kana son ka fada sahun malamai sai ka koyi rigima saboda ka sai a ji ka yau kana gardama da wannan faston gobe da wancan sai a ce ga wani masani ya bayyana wa yujari al'ulama saboda ka zai rudi jahilai ya yi gogayya da malamai wa yuridu an yanta sira kuma fatarsa kullum shine maganarsa ta tabbata gaskiya fa hazihi mazmuma ce wannan jayayyar banza ce ba ta dace da sunnar manzon Allah ba annau usani jayayya ta biyu mujadala li isbatil haqqi shine jayayyar da za a yi saboda a tabbatar da gaskiya wa in kana alaihi kuma koda gaskiyar ba ta tare da malami koda gaskiyar ba ta tare da malamin zai ce na yadda to wannan jayayya ce wanda dama an yi ta da kyakkyawar manufa saboda bayyana gaskiya ba kariya ba wallahi yayi magana akan mujadala a wannan littafin kitabul ilmi wanda ke nuna saboda matsala ce da take da alaka da aqida domin haka duk littafan aqida da aka rubuta na zamanin farko insha Allah in ka bude sai ka ga malaman sunna suna cewa ka guji jayayya duk littafin sunna da aka rubuta in dai na aqida ne idan ka bude a tarihi to sai ka samu ana gargadi saboda yana dauke da fitina duk abin da Allah ya ce karka yi shi to fitina na shiga cikin sa amma da yake ba kashi biyu ne ba duka bane munana akwai jayayya mai kyau babu shakka saboda yi sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa illa billati hiya ahsan kaga ashe kenan wajibi ne musulmi ya san siffofin jayayya mai kyau sannan akwai hadisin Anas bin Malik wanda an samu umarnin annabi an samu hadisi daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum manzon Allah yace ku yaƙi kafirai da abubuwa guda uku ku yaƙi kafirai da dukiyarku ku yaki kafirai da rayukanku ku yaki kafirai da harsunanku ashe kaga kenan harshe yana daga cikin hanyoyi na jihadi harshe kadai ana iya amfani da shi har ma a samu jama'a su karbi addinin musulunci ba tare da an yake su ba kamar yadda ana iya amfani da dukiya a yaƙi tunanin mutane kuma su karɓi addinin musulunci hakanan ana amfani da jiki a tafi jihadi jihadi na makami to kaga jihadin yana da salo har kashi uku wannan hadisin na Anas bin Malik yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2504 so ya tabbata cewa harshe yana daga cikin hanyoyin yada da'awa Allah ya sani kuma ya mana izini shi yasa yake cewa illa billati hiya ahsan wato ashe wa'azin da Allah yayi izini wa'azi ne wanda dole za a samu natija mai ma'ana babu kiyayya da za ta biyo bayan wannan wa'azi shine yace illa allazina zalamu minhum saboda zalunci yana halatta yaki kansa idan aka samu ahlul kitabi sun yi zalunci za a kai ga yakarsu za a kai ga yakarsu wannan ba laifi bane in ka dubi tarihin musulunci za ka ga ita muƙabala jayayya munazara shi ne husuma a tattauna wani abu na addini duk sahabban manzon Allah babu wanda ya tinkare shi saboda wannan umarni na Allah da farko Allah ya ce la tujadilu saboda duk abin da Allah ya fara da hanawa sahabi manzon Allah gudu sai yake kuma karka ɗauka wai saboda ka iya wa'azi dalilin ka ne za a musulunta yaɗa musulunci yana hannun Allah duk iya wa'azin mai wa'azi wallahi bai iya sa mutum ɗaya musulunta sai da hukuncin Allah saboda ka sahabbai sun sani ba dabararsu ba ce ba ikonsu ba ne ba iyawarsu ba ne al'amari ne na Allah fama abin da Allah ya fara hanawa ka guje shi amma in larura ta hukunta to za a yi saboda haka lokacin da manzon Allah ya rasu bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar na Umar na Usman na Ali al-khawarij suka bayyana al-khawarij sune ku na farko da aka samu wanda ta bayyana a bayan tafiyar manzon Allah tariqa ta al-khawarij ana ma cewa ta bayyana manzon Allah yana da rai manzon Allah ya ce amma ba za ta yi yaɗo ba sai bayan ya tafi wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah to lokacin da alkawari suka bayyana babu ruwansu da wata magana in ba ta alkur'ani ba babu ruwansu da wani sahabi na manzon Allah saboda ka duk wanda ya gamu da fushinsu za su kashe shi ko da ko sahabi ne su suka yi ajalin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda su suka kashe shi a lokacin sayyidina ali ya yi fama da su saboda suna yankin shi suna yankin iraq sayyidina ali sai ya tura musu wanda ya fi kowa sanin alkur'ani shine abdullahi bin abbas babu mutumin da ya kai shi sanin alkur'ani wannan ya samu hadisai na manzon Allah abdullahi bin abbas ya tafi a zamanin sayyiduna ali bin abi talib bi amri aliyin ta umarnin sayyiduna ali ba suna jin sun san alkur'ani ba abdullahi bin abbas sai na ali ce je ka zauna da su ba mamaki dalilin zaman naku Allah ya shirye da su fa aqama alaihim suna zaunawa mahaddatan su masanan alkur'ani duk sun zo an yi zaman kana ganin ka san alkur'ani idan ka faɗi magana abdullahi bin abbas in ya warware sai ka ga ashe ma baka san komi ba ba a tashi a wannan gurin ba sai da mutane bin jama'a suka bar rakiyan aqidal akawari da yawan gaske suka biyo sayyidina eh, eh, abdullahi bin abbas suka shiga cikin mabiyan sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara musu yarda zama ɗaya akai amma wallahi ya shi Allah ya shirye da su zama guda labarin yana da tsawo in ka dubi a sunan kubra na alimamun nasa'i za ka ga labarin zaman da abdullahi bin abbas ya yi da alkhawarij aka yi mukabala shine hadisi na 8575 yana al-mu'jamul kabir na alimamun tabarani hakanan al-mustadrakul imam al-hakim a sunan kubra waɗannan littafai ne da dama sukan ba da labarin abin da ya auku a zamanin sahabban manzon Allah kuma ibn taymiya da ya rubuta minhajus sunnatin nabawiyya da yake magana game da darajar sayyiduna ali da irin ilimin sayyiduna ali da yake magana game da mulkin sayyiduna ali yana mujalla na takwas shafi na 130 da talatin ya kawo misali da muƙabalar abdullahi bin abbas wanda ya yi ta da alkhawari ya kawo misali da ita kuma ya ce labarin gaskiya ne labarin gaskiya ne don haka in ka dubi tarihin musulunci za ka ga mukabala ta samu asali amma ita wannan mukabalar ba shakka ta ɗan bambanta da yadda muke namu a yau don haka in kana son ka tsira daga fitina ta mukabala sai ka karanta ƙa'idojin da malaman suna suka yi wa mukabala ko munazara abin da ya shafi jayayya kuma hatta al'imamu ahmad bin hanbal ya tabbata zamanin al'imamu ahmad bin hanbal ya yi muƙabala da al-mu'tazila manyan masanan ɗariƙar al-mu'tazila ita ce ɗariƙa ta biyu a bayan ɗariƙa ta al domin ɗariƙa ta al-mu'tazila ta yi faɗi ta yi faɗi ita ce wato ta haifar da ɗariƙu masu ɗumin yawa a ƙarƙashinta akasari ɗariƙun ɓata suka bayyana to ta bayyana daidai zamanin al'imamu ahmad bin hanbal kuma a lokacin da masu mulki sun karɓi ɗariƙar saboda haka aka yi ta jayayya da alimamu muhammad ana turo mar malamai hatta a prison yana prison za a turo malami kuma alimamu muhammad ya kure shi saboda duk wanda ya rike gaskiya ba a ka da shi su kaga kenan manyan masana sun yi mukabala ga abdullahi bin abbas ga alimamu muhammad bin hanbal don haka ashe tun da allah ya ce illa billati hiya ahsan akwai mukabala mai kyau wanda ana yin ta amma idan ba mai kyan bane to haramun ne su kaga kenan akwai mai kyau abu na biyu akwai mara kyau wacce ke mukabala mara kyau malamai sun ce ta tara duka wata siffa mara kyau garbuhu talabul mali shi mutumin da yake mukabalar yana son ya samu dukiya ne a wiljahi ko yana son ya samu matsayi ko a san shi wannan tsakanin shi ne da Allah to amma abin da ke fitowa a bayyana fa illatul ilmi idan ba shi da ilimi to babu shakka jayayyen da yake yin nan kar ya dauka yana kusantar Allah nisanta sa yake don mutumin da ba shi da ilimi jayayya gare shi haramun ne me yasa Abdullahi bin Abbas lokacin da za a yi wannan mukabala sai na Ali bai je ba sai tura Abdullahi bin Abbas domin fagensa ne ashe kaga akwai bukatar ilimi me yasa al-Imam Ahmad ya kai ga muqabala da al-Mu'tazila a zamanin shi yana da wuya ka samu dan adam da yayi ilimin al-Imam Ahmad a wancan zamani a duk duniya babu wani wanda ake nunawa da yatsa ta wajen sanin hadisi kamar al-Imam Ahmad don haka ba yadda za a yi al-Imam Ahmad ya kyale wannan dama idan bai yi ba to karshe zalunci zai rinjayi gaskiya saboda ka muqabalar ta zama mar dole abinda ke nuna maka cewa muƙabala da jahilci ya saba wa umarnin islam shine suratul hajji aya ta uku Allah madaukake ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bigairi ilmin haka ne wa minan nasi man yujadilu fillahi bigairi ilmin daga cikin mutane akwai wanda ke jayayya game da Allah amma fa bai da ilimi wannan baya bukatar wata fasara mai tsawo ya ce wa ya tabi kullu shaitanin mari a suratul hajji aya ta takwas nan ma Allah ya ce wa minan nasi man jadilu fillahi bi gairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ka dubi fassaran waɗannan ayoyi guda biyu abinda masana suka yi magana a kai al-imam al-asari ya ce fal ma'ana wa minan nasi man yujadilu fillahi bi gairi ilmin eh, ana samu wanda zai tsaya yana jayayya saboda Allah jayayya saboda Allah shine jayayya saboda addinin Allah kaga shine muqabala amma kun gashi da ilimi shi yasa sai Allah madaukaki a gaba yake nuna cewa girman kai yana iya hana shi neman ilimi din saniyan ifahu yani mutakabbiran Allah ka tare mu wannan yazo cikin ma'anil qur'an wa i'rabuhu mujallar na uku shafi na 414 haka tafsirin al-imam shaukani fathul qadir idan ka dubi fassarar waɗannan ayoyi guda biyu na suratul hajji da aya ta uku da aya ta takwas al-imam shaukani ya ce ma'anar lafzi minan nasi fariqun yujadilu fillahi ana samun mutumin da ke jayayya game da addinin Allah فيدخل في ذلك كل كل من كل مجادل في ذات الله او صفات الله او شرائعه الواضحه تند الله يجي من يجادل في الله to kowace mukabala ta addini ta shigo da wanda zai yi mukabala akan tauhidi da wanda zai yi mukabala akan abin da ya shafi siffofin Allah da kuma wanda zai yi mukabala akan shari'ar Allah mukabala koda ta fiqihu ne tsakanin malami da malami ƙa'idatta in mutum ya yi ta bigairi ilmin saboda aka yi sa duk waɗannan ayoyin guda biyu ce man yi fillahi bigairi ilmin kaga wanda ya jayayya game da addinin Allah ko siffar Allah ko zatin Allah ko shari'ar Allah duk ya shafi Allah ashe ba za ka yi ba sai kana da ilimi wato ka'inan bigairi ilmin walmuradu bil kitab da aka ce ah, mutumin da bai da shiriyar littafi domin Allah ya ce bi gairi ilmin wala hudan wala kitabin munirin me ake nufi bai san alkur'ani ba bai san alkur'ani ba don haka yasa malamai suke cewa mutumin da zai yi jayayya da ahlul kitabi sai ya kuma dawo ya san nashi alkur'ani wannan duk maganar Allah ce tunda alkur'ani yake faɗa idan baka san alkur'anin ba kana iya barna mai mafan gyara saboda shi kafirin da za ka yi mukabala da shi ba da wasa yake ba kuma da yawansu suna tafiya makarantu waɗanda aka kafa musamman saboda ƙure-ƙure da musulmi saboda ka an cicciro ayoyin shubuha a cikin alkur'ani an cicciro wasu abubuwa da suka shafi tarihin musulunci ko suka shafi mutuncin manzon Allah ko ta aurensa ko wani abu muna da irinsu akwai a akwai suna da yawa makarantu ne da mishan suka kafa kawai saboda batar da malamai saboda ya za a yi a yi mukabala da malami to kaga ashe abinda Allah ya faɗa sai ya tabbata wato ya dace da dama abinda malaman suna suke hararowa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munirin kaga ashe kafin kai irin wannan mukabala ya kamata a ce ka koshi da ilimi ta gefen musulunci saboda duk inda aka fito zaka tare wannan Allah ne da kansa yake faɗi kuma zaka gani a littafin tafsiri kamar da muke magana musamman bayanin al shaukani Shawkani haka nan al-Imam Sa'di yana Karim Rahman fala yace fala lahu hujja aqliya wala naqliya in hiya illa shubuhatin yace haka kawai ka tsaya zaka yi muqabala da ahlul kitabi ba ka da hujjar ilimi ba ka da hujja na hankali sai dai kwatance wanda shi ne ake nufi da shubha akwai haɗarin ƙwarai daga cikin waɗannan dalilai waɗanda suka nuna cewa ilimin dole ne kafin muƙabala akwai aya ta 66 ta suratu ali imran ha antum haula ijazun hajjatum fi ma bihi ilmun falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun Allah ne yake tambaya me yasa za ku yi jayayya akan abin da ba ku da sani aka tare da shi wallahu ya'lamu wa antum la alamu. in ka dubi tafsirin al-Imam game da wannan aya zaka ga bayanai da al-Imam ya fitar na salaf Allah yana aibanta mutumin da zai yi jayayya ba shi da ilimi haka na al-Imam Sa'di kamar da muka ce a littafin Tafsirul Karim Rahman في هذه الآية دليل على أنه لا يهل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به حرام نجايا أكان أبن باك دسانيش حرام دي الإمام الشوكاني لتعلم فتح القدير يتي وفي الآية دليل على من, من الجدال بالباطل وتعبين ذي قد أمك جايا يرقبات أنت ما الله بيسانتا أقوي حديث دا أكسامه akwai hadisi da aka samu na manzon Allah ya zo ta riwayan wasu sahabbai daga cikinsu akwai abu umamat al-bahili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tarakal mira'a wanda ya bar jayayya walau muhikkan ko da shi ke da gaskiya fa'ana baminuhu alallahi bi baitin fi rababil janna manzon Allah ya ce ni na masa alwashi na lamun tamar wata gida da za a gina masa a gefen aljanna a gefen aljanna gida ne na musamman za a gina maka a gefen aljanna idan ka tafi me dalilin gida saboda an tsaye kana da ilimin jayayya amma ka gi to ga gida an baka kaga kenan manzon Allah ya ce walau muhikan koda shine da gaskiya wannan ke gwada maka jayayya ba ta samar da komi banda fitina sai dai idan fitina ta ginu akan jayayyar to akan kawar da wannan fitina ta hanyar jayayya kamar yadda ya faru a zamanin sayyidina albino a Abi saboda aqidar al aqida ce da aka gina ta akan kuskuren fahimta to dole ne a warware saboda kawar da wannan aƙida amma addinin kiristaniki da yahudanci suna nan kafin zuwan manzon Allah saboda haka in kaga mutum yana abinsa ba maganar jahilci ba ne ganganci ne wanda suna yin sa duk abin da ya shafi ganganci ne santansa ya fi dacewa akwai riwayar da ta zo da manzon Allah yake cewa ana za'imu baitin fi rababil janna ni nake alwashi mutum zai samu gida a gefen aljanna a gefen aljanna ba a tsakiyar aljanna ba liman tarakan mira'a wa in kana muhiqqan manzo Allah ce idan ka bar jayayya ko da kuwa kai ke da gaskiya sai kai shiru saboda jayayyar ba ta samar da komi in ji Allah tabaraka wa ta'ala ka bar jayayyan ko kai ko da kai ke da gaskiya to annabi ya ce na maka alwashi za ka samu gida a gefen aljanna wa bi baitin fi wasat janna amma akwai wanda kuma na masa alkawari zai samu gida a tsakiyar aljanna waye wannan sai manzon Allah ya ce liman tarakal kaziba wa in kana mazihan idan ka bar ƙarya ko da ta wasa ne ko da ta hanyar raha ka daina ƙarya kwata-kwata ba ka yin ƙarya maza Allah ce to kai kam na maka alwashi idan an tafi lahira za ka samu gida a tsakiyar aljanna tsakiya ba gefe ba sai maza Allah ya ce eh, wa bi baitin fi a'lal janna na maka alƙawari za ka samu gida a saman aljanna koliya waye kenan zai samu wannan sai manzon Allah ya ce liman hasuna khuluquhu shine wanda halinsa yayi kyau kaga in kyan hali ne da kai aljanna ka tafi ta kowa don haka yasa malamai suke cewa mai kyan hali yana samun daraja a aljanna darajar da mai ibada baya samunta darajar da mai na filfilu kulawa da ibada bai samu ba mai kyawun hali yana samunta wanda akwai hadisai da yawa da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu tarjib hadisi na 2648 daga cikin dalilai da suke nuna cewa an tsawatar akwai aya ta gafir suratu gafir ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wannan ya sa malamai ke kyamar mujadala ma yujadilu fi ayatin lahi illallazi na kafar babu masu gardama game da ayoyin Allah sai kafirai fala ya garurka taqallubuhum fil bilad in ka dubi karkashin tafsirin wannan aya na maza ka ga hujjoji na malaman sunna akan kyamar abin da ya shafi jayayya da kuma aya ta 57 ta suratu zukhruf ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا الله يجبلهم قوم خصمون akwai hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala idan mutane sun ɓata bayan da can suna kan shiriya to abin da yake raguwa gare su shine jayayya mutumin da kaga ya rike jayayya ka'in da na'in to wannan mutumin ya riga ya bace annabi da kansa ya faɗi haka sai manzon Allah ya karanta wannan ayat ta suratul zukhruf wanda a ta Allah yake cewa ma darabuhu laka illa jadala sannan akwai hadisin Aisha muttafaqun alai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna abgabar rijali ila Allah al-aladul khasmi mafi tsananin mutumin da Allah ya kyamace shi Allah ka tare mu abgabur rijali ila Allah daga cikin mutane wanda Allah ya fi tsana shine mai nace magardama mai nace majayayya to wannan yasa malamai tun daga sahabban manzon Allah suke kyamar jayayya sai al'amari ya kai makura sai ya kai makura wanda in ka dubi tarihin sayyidina umar akwai hadisai da aka samu wanda ya zo cikin takriju mishkatul masabiya hadisi na 259 ranar sayyidina umar yake tambayan wani tabi'i da ake kiransa ziyad bin ya yace masa har ta'rifu ma ya yahdimul islamu shin ko ka san abin da ke rusa islam yace masa la ban sani ba sayyidina umar sai yace yahdimuhu zillatul alimi abinda ke rusa islam shine zamewar malami idan malami ya zame to musulunci ya rushe misalinsa shine aka shirya za a gwabza mukabala tsakanin malamin musulmi da ko babban masani na fastoci da suka haɗu sai aka waye gari fastan nan ya fi malamin zurfin bincike ai ba abin mamaki ba ne bincike fiye da kai rashin sa'a fasto sai ya kura malami malami ya ciro hankici yana shafa goshi me zai faru a wannan taro duk wani musulmi da ke gurin zai ce shi dai fasan nan ya fi ka gaskiya kaga musulunci ya rushe wannan magana ce ta sayyiduna umar sayyiduna umar ya ko ka san abin da ke rusa musulunci ya ce ban sani ba ce to na farko zamewar malami idan malami ya zame bai faduwa shi kadai wallahi sai dai ya fadi da wasu mutane Allah ya kare mu sayyiduna Umar ya wajidalul munafiqi bil kitabi na biyu idan aka samu munafiki ya dinga jayayya game da alkur'ani wallahi sai ya rusa musulunci mutane ba su gane ba yana gwada maka ana samun kafiri wanda zai karanta musulunci yayi yi wa musulunci ta'adi da shi shi ne bayanin sai na umar wa hukumul a'immatil mubillin sai ce da hukuncin batattun shugabanni babu shakka shugabanni suna iya bata addinin musulunci saboda in sun yi hukunci wannan hukunci yana iya tasiri ga addini to akwai hadisai babu shakka daban-daban waɗanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka yasa matsala ta jayayya ta shafi akida wanda dama abin da muke so mu yi magana a kai kenan kaga ayat ta gaya mana jayayya kashi biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau abu na biyu eh, mun karanta misalai akan abu mai kyau da kuma mara kyau abu na uku shine dalilin da yasa malaman sunna suka dauki jayayya a matsayin fitinar aqida wajibi ne musulmi ya san da wannan jayayya ta dauke ta matakin farko fitina ce ta aqida eh, kuma in kai la'akari da wannan ayar da muka karanta wala tujadilu Allah ya fara cewa kar ku jayayya ashe kaga jayayya kanta akwai hadari saboda ka littafin majmu'u fatawa mujallal na bakon shafi na 490 ibn taymiya yace i'lam rahimakallah ka sani Allah ya maka rahama wato yace ina maka addu'a Allah ya maka rahama kai dan uwa ka sani annal khusuma fi dini jayayya idan ya shafi addini laysat min tariqi ahli sunna yace ya kamata ka sani ba farkin ahli sunna bane jayayya akan addini ba farkin ahli sunna bane saboda haka muke cewa duk littafin aƙida da ka sani na salaf idan da zaka neme shi wallahi zaka samu malamin ba zai rufe littafin ba sai yayi gargadi game da jayayya shi kansa al-Imam Ahmad bin Hanbal kaga yayi jayayya din yana prison ai ya zama ba makawa ne shi sa Allah ya ce illa billati hi ahsan idan an kai makura to ana muqabala amma idan ba a kai makura ba malaman sunna na kyamatarsa al-Imam Ahmad da ya zamanto yana cikin malaman sunna da suka fara yin mukabala a tarihi ai akwai littafin da ya rubuta ar-raddu alal jahmiyyati wa zanadiqa ar-raddu alal jahmiyyati waz zanadiqa a littafin sai yace to mukabala ba ta cikin tafarkin salaf kaga yayi amma in ka lura ai kamar yadda Allah ya faɗa ne illa billati hiya ahsan da Allah yace ahsan idan ka fahimci larabci kalmar al-ahsanu ai tana nuna ma sai an kai makura sai an kai makura kafin za a yi jayayya kafin za a yi mukabala mukabalan nan ba wai da kirista da musulmi kadai ba duk wata mukabala da ta shafi addini ba ta da kyau sai an kai makura saboda ta yasa da aka kai makura al Ahmad sai ya mukabala amma a littafin sa yace ba ta farkin salaf bane saboda duk mai garaje babu shakka yana iya yin kuskure ya fada abinda sai Na'umar ya hararo sannan akwai zammul kalami wa ahalihi akwai littafin aqida da ake kiransa zammul kalami wa ahalihi littafin abdullahi bin muhammad al-harawi abdullahi bin muhammad al-harawi yana cikin salaf shekararsa 962 rabuwansa da duniya wanda ya rubuta wannan littafi zammul kalami wa ahalihi in ka duba za ka gani sannan akwai kitabu shari'atina al-imam al-ajurri al-imam al-ajurri shekararsa dubu ɗaya da tamanin da uku rabuwansa da duniya ya rubuta kitabu shari'a kuma a littafin in ka duba za ka gani haka nan al'ibanatul kubra littafin ibn batta ibn batta shekaransa dubu ɗaya da hamsin da shida rabuwansa da duniya shi ma in ka duba littafin al'ibanatul kubra za ka ga tsawatar wanda malaman suna su kai game da abin da ya shafi mukabala haka nan lum'atul i'tiqad littafin Ibnu Kudama al makdisi ibn qudama kuwa shekararsa 823 rabonsa da duniya bare ibn qayyim al-jawziya wanda shi kan littafan da yayi magana akan mas'ala ta muqabala suna da yawa kamar miftahu dar sa'ada ga al-imam al-imam shatibi al-imam shatibi mai littafin al-i'tisam shekararsa 653 rabonsa da duniya Allah ya musu rahama a littafin nasa al-i'tisam mujallal na farko shafin 451 ya kawo hadisi maganar wani tabi'i tabi'i ne sunansa muawiya bin qurra yake gargaɗi ga almajirai idan aka ce tabi'i wanda ya zamani da sahabban manzon Allah muawiya bin qurra yace iyyakum wal khusumati fid ku kiyaye jayayya game da al'amarin addini fa innaha tuhbitul a'mala saboda jayayyar tana rusa ayyukan mutane sai ya kawo maganar al-Imam Malik alimamu malik yace ce jidalu fi ad bi jayayya game da al'amarin addini ba ne ba ya tafarkin salafus salih yace ah, ce shi ne sai alimamu imam ya yace wal kalam fi dhammil jidali kaseer magana da ta shafi kushe majayayya magana tana da tsawo saboda in ka dubi littafin nasa ya kawo misalai da yawa sannan akwai daga cikin salaf al ah, alhassan bin ali albarbahari mai littafin sharhu sunna shekararsa 1114 rabuwansa da duniya wal da duniya. jidal wal mira'u muhdasun al-imam al-barbahari yace duk muqabala da kaga ana yi bid'a ce shi gaba ɗaya cewa yi bid'a ce saboda ta saɓa ma tsari na sunna amma idan ta bi tsarin sunna ba bid'a ce tun daga sahabin manzon Allah ya yi ta yaqdahu shakka fil qalbi ya ce muƙabala tana jefa shakka a zuciya wa in asaba sahibuhu al-haqqa sunna idan ka tsaya zaka yi muƙabala da mutum yana iya faɗin maganar da za ta jefa maka wasu wasin da har ka mutu zuciyarka ba za ta rabu da shi ba bare misali kiristoci dama sun karanta abubuwan da za su iya tsokanan musulmi da shi saboda ka ya san akwai maganar da zai faɗa maka game da tarihin manzon Allah ko abin da ya shafi sahabbai ya faɗa maka ko da magana ba gaskiya ba ce amma shaitan in ya ɗauke ta sai sa ta a zuciyarka har ka mutu ba ta fita kuma duk mutumin da ya mutu da shakka ya mutu kafiri shi da yasa al-Imam ya ce to ko dan wannan malaman sunna sun kyamace ta saboda tana zama kafa wanda shaitan ke iya amfani da ita ya jefa wasi a zuciyar dan adam sannan akwai al-Imam Az-Zahabi al-Imam Az-Zahabi sanannen malami shekarar da da biyar rabonsa da duniya yana da littafi da ake kira kitabul arshi shi ma littafin aqida ne yace wa tarkul khusumati wal julus ma'a ashabil ahwa'i a daina jayayya a daina zama da mutumin da ke bin son rai wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fi duk ya kirga sannan ka maqalatul islamiyyin littafin al-imam abul hasan al-ash'ari Allah ya mishi rahama shekararsa 1119 rabuwansa da duniya yana bayani game da salaf ya ce wa yunkiruna al-jadala wal mira'a fi wal khusumata fil qadari wal munazara fi ma yunazaru fihi bayna ahli al-jadli wa yatanaza'una fihi min dinihim bit-taslim li riwayati sahiha yace salaf ba sa son duk abin da ya shafi jayayya da ya shafi al'amari na addini Ya yi magana a littafin saboda tabbatar da akidan salafus salih haka nan akwai malamin da ake kiransa Allah laka'i shekararsa 2025 rabuwansa da duniya yana da littafi da ake kira sharh usul itiqadi ahli sunna shi ma littafin aqida ne a mujallar na farko shafin 177 ya kawo bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad ya ce usulu sunnati indana asalin sunna a wajenmu at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah shine mutun yayi riko da abinda sahabban manzon Allah suka tabbata akai wal iktida'u bihi mutun yayi kokarin iya kokari yayi koyi da sahabban manzon Allah wa tarkul bid'a duk abinda aka ce mar bid'a ne yi kokari ka guje shi wa bid'atin fa hiya sai ce wa tarkul haka kuma jayayya ka bar shi wal ma ma'a ashabil ahwa'i wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fi din kaga kusan duk littafin da ka bude abinda zaka gani kenan akwai littafai da suka fi saukin samuwa kamar al'ada bu shar'iyya littafin ibn muflih wanda shi ma almajirin ibn taymiya ne shekararsa 680 rabuwansa da duniya in ka dubi mujallar na farko tun daga shafin 201 ya koro magana akan abin da ya shafi jayayya a aqida ta salaf ya dinga ba da misalai da malaman farko abin da ya kai har ya haɗa da tabi'ai ya kawo maganar al-Hasan al-Basri yana cewa al-mu'minu yudari wa la yumari yanshuru hikmatallahi shi mumini ƙoƙari yake ya karantar da ilimin Allah fa in qubilat hamidallah idan an karba sai ce to alhamdulillah wa in ruddat hamidallah idan an ki karba sai ce alhamdulillah ai ya riga ya isar da sakonsa don haka yasa in ka dubi littafai da aka rubuta game da abin da ya shafi tarbiyya zaka gani in ka dubi littafai da aka rubuta abin da ya shafi aqida zaka gani in ka dubi littafai abin da ya shafi tarihin salaf nan ma zaka gani wanda cikin bayanai Abin da malamai suka takaita abubuwa guda bakwai ne sharuɗa guda bakwai sharuɗa guda bakwai na ɗaya duk mutumin da zai mukabala ya san ya san alkur'ani saboda waɗancan ayoyi da muka karanta wanda bai san alkur'ani ba idan ya yi mukabala to babu shakka bayi da yabo a wajen Allah shi ta Allah ya ce wala kitabin munirin wanda ya zo a suratul hajji na biyu fa al-ilmu bi kitabihim idan za ka yi mukabala da mutum to ka san kana da kwarewa a nashi gefen ka kware a naka gefe ka kware a nashi gefe matsalar shi ne kana iya kwarewa a nashi gefen ba ka kware a naka gefen ba kaga baka san alkur'ani ba baka san sunnar manzon Allah ba baka san tarihi ba shi kuma in ya bugo ka ta wannan gefe to babu shakka zai galaba a kanka kuma mun sha samun tambaya zaka ga mutum ya rubuta tambaya to malam ya za mu yi kenan ga wani fasto ya ce min kaza to ai ta ta mutane sukan yi irin wannan kuma ya saba ma aqida ta ahlus sunna abu na uku shine rashin kada mutum wanda ya shafi zuciyarka karka yadda ka sanya muqabala a gaba saboda neman dukiya shine talabul mali na hudu kada ka sa mukabala a gaba saboda neman shahara don a sanka na biyar magana da duk za ka yi a lokacin mukabala ya zamanto magana ce mai kyau na shida ba za a yi mukabala ba sai larura ta kai makora saboda umarnin Allah illa billati hiya ahsan in ka dubi tarihi yanda sayyiduna ali ya tura abdullahi bin abbas sai da aka kai makora makora din nan yake zama laruran ayi mukabala wannan muƙabalar kuma ta kasance akwai alamar za a karba ba wai jayayya kadai ba waɗancan sun tunzura musulmai sun tunzura saboda haka za a gwada ilimi wannan haramun ne shin za a yi muƙabalar akwai alamar waɗancan in an gaya musu gaskiya za su karba idan babu alama to muƙabalar haramun ce saboda ɓata lokaci ne ta za ta haifar da jidali ne wanda zai kai ga faɗa abu na bakwai shine salamatul alfazi lokacin da ake muƙabalar da zaran mutumin ya faɗi kalma mara kyau to zama ya ƙare idan ya yi ɓatanci ga addininka ko ya faɗi wata magana ta zagi gare ka abin da ke nuna ya fusata to da zaran an kai gaban to muƙabalar ta ƙare wallahi wannan yana cikin bayanin al gazali ya yi yayi a littafin Ihya Ulumuddin ya kawo misalai waɗanda ke ishara ga waɗannan sharuɗa guda bakwai kafin ka yi jayayya jayayyar ba wai da kirista ba kowace jayayya akwai bukatar a kiyaye waɗannan sharuɗa guda bakwai yace wala takunu kusumatu mazmuma illa in kanat bil batil bi ghairi ilmin jayayya saboda taimakon addini babu laifi al-imam al-ghazali da takwas rabonsa da duniya yana cikin fitattun malamai da aka yi sanannu yace muhawara akan addini ba laifi bane inda yake zama laifi shine a yi shi babu ilimi bi gairi ilmin aukanat bil idan akwai alamar barna a wannan mukabala ta kowane gefe to mukabalar banza ce ko kuwa ya kasance an yi mukabalar babu ilimi sai ba da misali kallabi yudafi'u qabla an ya'lama al haqq fi ayi janibin kai ne aka yi maka korafi sai ka fara kokarin karewa saboda kai musulmi ne kafiri yana so ya takali musulunci alhali baka da ilimi a wannan gefe kariya wadda za ka yi ba gaskiya ba ne ƙarya ce kake ƙoƙarin ka kare musulunci da ita au yamzuhu bi khusumatihi bi kalimatin mu'ziya la hajata laha ko ana cikin muqabala sai ya zamanto mutum ya faɗi wata kalma kalma mara kyau wanda ba ta da alaka da jayayya da ake saboda ka muqabala ta zama haramun fi nusratil hujja wa izharil haqqi yace wal khusuma asali jayayya abinda ya sa malaman suna suke nisantar ta mabda'u kulli sharrin saboda jayayya ita ce masomin dukkan wani sharri jayayya ita ce masomin kowane sharri saboda ka idan mutum shi yasa ba hushe ke cewa kin ja kin tsinkewa amma matukar za a ja ka ja in ja to za a tsinke so kaga abin da ya faɗa sai ya zama gaskiya ne ita jayayya ita ce masomin kowane sharri don haka sai al'imamul gazali ya ce waka zalmira'u wal jidalu bayan bagi Allah yuktaha babahu illa li darura saboda ka ba a buɗe ƙofar muƙabala ƙofar jayayya sai an kai makura sai a larura kuma duk malaman suna abinda suke faɗa suna tabbatar da wannan ya ce wa inda darura idan larura ta hukunta za a yi muƙabala ɗin sai ya ce to yan bage an ya lisana dole malami ya tsara harshensa ba bakar magana ba cin mutunci walƙalba ya tsara zuciyarsa an tabi'atil kusuma saboda bayan kun gama jayayyan nan akwai sharrin da shedan zai da samu zuciyarka saboda ka dole sai ka tsare zuciyarka domin akwai abubuwa da za su biyo baya shine yace wa zalika muta'azzirun jiddan yace tsara harshe da tsara zuciya abu ne mai wahalan gaske yana da wahala don haka yasa malaman sunna suke kyamar abin yace na'am aqallu ma yaqutuhu fil khusuma wal mira'i wal jidal tayyibul kalami yace inda zaka dubi muƙabala daga farkon ta zuwa karshen ta idan aka ce me asaraka ko da ba kai bane wanda ya halarci wurin da aka yi mukabalan nan zai ce ba a faɗi magana mai daɗi ba inda duk aka yi mukabala zaka samu maganganun da ake sai an faɗi magana mara daɗi ko dai ta gefen musulmi ko ta gefen kafiri to idan ka dawo ga suratul baqara aya ta 83 Allah madaukaki yace wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin sai Allah ce me wa qulu linnasi husnan Allah ya ce ku gaya wa mutane magana mai kyau wannan kadai al-Imam Ghazali ya ce idan aka yi mukabala aka tashi da wuya ka samu ba a faɗi bakar magana ba to idan ka tsaya ne don kare gefen Allah to ga abinda Allah ya ce wa qulu linnasi husnan wannan wasiya ce ta banu Isra'il wanda ke gwada Allah ya wato tun dadewa Allah ya umarni a kyautata ga mutane kuma ba a ce ga musulmai kawai ba wa qulu linnasi ku gaya wa mutane magana mai kyau kaga ba sai musulmi ne zaka gaya mar magana mai kyau ba hatta kafiri ya kamata in zaka yi mar magana ka faɗi magana mai kyau shine al-Imam Ghazali yace akalla asarar da ake a lokacin muqabala shine magana mai kyau na'am akan yi muqabala da akan tashi an yi nasara ta samu ana farin ciki amma da yawa tun da kai ka gefen musulmai ne su kuma gefen kafirai ne kamar kure-kure ne to da wuya a gama lafiya sai kaɗan waɗanda Allah ya nufe su da shirya so wannan ya zo cikin bayanin al'imamun nawawi a kitabul azkar yana shafi na 329 haka sharh sahihi muslim mujallar na 16 shafin 219 so akalla wannan bayani da muka gabatar shi ke gwada maka jayayya kofa ce ta fitina wanda kaɗan ne dalilan da na faɗa na hujjojin malaman suna kaɗan ne haka ma malaman suna magabata da suka rubuta littafai suna gargaɗin mu game da abin da ya shafi jayayya akan al'amarin addini wallahi dalilan kaɗan na kawo amma akalla yana nuna maka jayayya fitina ce ta aƙida don haka musulmi ya sani jayayya kowace in ta shafi addini fitina ce ta aƙida kana iya lahani ma aqidar ka alhali baka sani ba Allah ka tsare mu sai mu je aya ta gaba da cewa kazalika wa kazalika anzalna ilayka alkitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الله يشمع النبي صلى الله عليه وسلم كما هكا مكسو كرما دلتاف القرآن فالذين آتيناهم الكتاب ودنا مكباس للتافي يؤمنون به سنة قسكن تاشي ومن هؤلاء من يؤمن به دقا تشين ودنا كافرا ما أكون لكي قسكن القرآن wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun babu mai gardama game da ayoyin ya yace ba daga Allah bane sai dai kafiri in ji Allah tabaaraka wa ta'ala saboda alqur'ani da ka karanta wallahi ka sani wannan mutum ba zai tsara shi ba Allah yace babu mai jayayya babu mai gardama babu mai musanta cewa alkur'ani daga wurin mu ne face kafirai shine sai yace wa ma kunta ta wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun wato Allah subhanahu wata'ala yace alqur'ani shi ya saukar da shi wa kazalika anzalna ilayka al-kitaba فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad Allah ya ba mu annabi alqur'ani wallahi idan annabi yana karanta alqur'ani idan ba yahude yazo ya ji yana ji sai ya ce kai wannan gaskiya ne yana jin alqur'ani ya gaskanta cewa wannan magana ba ta manzon Allah bace shine yace wallazina atainahumul kitaba yu'minuna bihi waɗanda muka ba su littafi idan sun ji alkur'ani suna imani har ma da yawa suka musulunta a zamanin annabi suka yi ta musulunta kama daga kiristoci zuwa ga yahudawa malamansu idan sun ji alkur'ani sun san gaskiya ne sai ya ce wa min haula iman umini bihi daga cikin waɗannan kafiran ma waɗanda ba a ba su littafi mutanen makka su ma ana samun wanda ke karban addinin musulunci saboda balagar alkur'ani saboda balaga ta alkur'ani idan balarabe ya ji alkur'ani tsarin alkur'ani ya san ya gagari dan adam dan adam ba zai iya tsara shi ba <clears throat> saboda haka shine Allah ya ce kaga waɗanda aka ba wa littafi sun gaskanta waɗanda ba a ba su littafi ba sun gaskanta idan kaga an karanta alkur'ani mutum ya yi gardama to wannan kafiri ne na yake nufi da kafiri wanda Allah ya kaddara ba zai samu shiriya ba a rayuwarsa to sai Allah ya bayyana hujjar cewa alqur'ani daga wurin sa ne yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kai muhammadu kafin a baka alqur'ani baka taba karanta wani littafi ba wa ma kunta tatlu min qablihi wato min qabli alqur'ani min kitabin kafin a baka alkur'ani baka taba karatun wani littafi ba inji Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya ce wala taqutuhu bi yaminika kuma ma baka taba rubutawa da hannunka ba baka taba rubuta ma littafin da hannun damanka ba wanda wannan yake daga cikin dalilai da suke nuna albarkan rinjayar da hannun dama akan hannun hagu eh, wannan kadai ya isa nuna maka cewa bai kamata ka zama ba hagu ba ka zama badami Allah ya ce ma annabi wala ta khutuhu bi yaminika ba a ce bi shimalika ba Allah ya ce baka taba rubuta alqur'ani ko wata takarda da hannunka na dama ba to wannan ya faɗa na dama saboda nuna mana albarkan dama ne amma da shi abinda Allah yake tabbatarwa anan manzon Allah bai taba karatu ba bai taba rubutu ba wannan a fili yake ba a boye ba ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka taba karatu ba wala ta taqutuhu bi yaminika baka taba rubutu ba in ji Allah gaba da baya karanta littafi manzo Allah bai taba yi ba rubuta littafi manzo Allah bai taba yi ba sai Allah yace idan da ka taba yin dayan biyun nan lartabal muqtiluna da masu barna sun yi shakkanka da dai a ce manzon Allah ya yi karatu ya kai matsayin profesa sai ce to ga littafi daga Allah ce haba sai da ka duk ka san sirrinmu manzon Allah bai taba karanta littafi ba bai taba rubutawa ba kuma sai gashi ya kawo littafin da ya gagari duniya gaba ɗayanta idan ka ce to manzon Allah bai taba makaranta ba kware kuwa a makaranta in an shiga makaranta me ake neman sani ina ce ilimi ko ilimi kake so ka sani ilimin wake ba da shi to kai za shekara kusan talatin kana karatun daga firamare zuwa jami'a kafin ka zan profesa shi Allah da yake shi ya turo manzon Allah sai dunkula ilimin shekara talatin ya tusa mai a kwakwalwa magana ta kare ka je duk inda ka je in ka zo sai ka ga ai kai yaro ne a gaban manzon Allah baka san komi ba saboda ka cewa wai annabi bai yi karatu ba bai rubutu ba na kasace babu ba mai tunani ba ne ai ɗaukaka ce ɗaukaka ce domin ka tafi koyon karatun da rubutun wahala kake sha'ai to wannan wahalar Allah ya hutar da manzonsa saboda ka sai dunkula ilimin ya ba wa manzon Allah wallahi duk inda masani yake in ya zauna a gaban annabi wallahi sai ya rena kansa wane shi to amma duk da haka an samu wasu malamai a tarihi waɗanda suke ganin ashi annabi ya taɓa rubutu da karatu kuma waɗannan malamai manya ne manyan malamai kuma har ma an samu ta masana hadisi daga cikinsu akwai al'imam abulwali suleiman bin khalaf albaji al'imam albaji wanda ya yi sharhin muwatsa babban malami ne shekararsa 969 rabuwansa da duniya a yau su kaga ba malami da yau ba ne sannan akwai abu zarrin abdu bin ahmad alharawi shekararsa dubu ɗaya da takwas rabonsa da duniya akwai abul fatih muhammad bin muhammad annashaburi akwai malamai da yawa kuma akasari za ka samu malaman ta yankin afirka ɗin nan waɗanda suke ganin cewa ai bai kamata a ce annabi bai taɓa karatu ba bai taɓa rubutu ba su suna ganin manzon Allah ya taɓa karatu ya taɓa rubutu ya aka yi kuka faɗi haka sai suka ce to akwai hujja hujjar ita ce shekara ta shida daga hijiran manzon Allah ana cikin shekara ta shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya sahabbansa mutum dubu da dari hudu suka kama tafiya za su je maka da nufin umra yana tare da ummu salama matarsa Allah ya kara mata yarda sun ito makka za su shiga akan sun zo umra mutanen makka suka ce abu ku isa ba saboda a lokacin makka tana karkashin kafirai ba a riga an samu nasararsa ba hijira na da shekara shida a watan zulƙida mazan Allah ya zo makka da nufin ya yi umura mutanen makka suka ce ba zai shiga ba maimakon haka da suka ga alamar annabi ransa ya ɓaci har ma an kira mutane sun yi mubaya'a mubaya'a akan cewa za a fada makka da yaki duk abin da zai faru ya faru wannan ita ce ake cewa bi'atul ridwan lokacin da aka yi wannan mubaya labarin ya isa ga mutanen makka maza sai suka turo wani wanda zai taho ya samu annabi a yi sulhu kaga kenan sun ba su da son ba sa son a yi fada tsakaninsu da manzon Allah don a lokacin karfinsu ya riga ya kare an yi ta yakin an yi badar an yi uhud an yi khandak abubuwan duk sun kai karshe saboda ka yanzu sulhu suke nema suka turo wanda zai yi sulhu falamma nazala rasul lokacin da manzon Allah ya samu guri aka zauna wannan ya zo ta hadisin albara'u bin azib kuma yana sahihu muslim al-imamu ya yayi babi musamman saboda labarin sulhun da ya auku a tsakanin annabi da mutanen makka shine masa babi babu sulhil hudaybiya albara'u bin azib yace wanda yake rubutu ta gefen manzon Allah shine sayyidina ali bin abi talib Aliyu bin abi Allah ya kara masa yarda saboda haka sai ya rubuta كتب الصلح بين النبي بين المشركين يوم الهديبية يا رب تصلح ده أو كتكان النبي متانا مكة أو رانا fakataba saboda haka sai ya rubuta yana rubutu ga wakilin ƙuraishawa yana zaune sai ali ya rubuta haza ma kataba alaihi muhammadu rasulullah wannan shine alkawari da muhammadu manzon Allah ya kulla faƙalu sai wakilin sai ce dakata dakata la taktub rasulallah wannan magana cewa ga alkawari da muhammadu manzon Allah ya ce mun san shi da muhammadu amma manzon Allah a share gurin in ji kafirin ya ce bai yadda ba falau na alamu annaka rasulullahi lam nuqatilka gaskiyar magana da mun san kai manzo ne na Allah ba za mu yake ka ba ba mu yadda ba ne aiki to yace kuma zaka rubuta sulhu da muka ce wai Muhammadu manzon Allah ne a sulhun sai dai ka sa Muhammadu shi kadai muka sani sai manzon Allah ya ce masa sayyidina Ali imhuhu ka goge rasulullah sai sayyidina Ali ya ce ma ana billadhi amhahu ni ba zan iya goge shi ba famahahu an-nabiyyu biyadihi wannan riwaya ce ta al-Imam Muslim sai manzon Allah ya goge wajen da hannunsa to riwaya ta imam bukhari kuma fa hadisin ne na al-Bara ibn Azib fa qala Ali lokacin da sai manzon Allah ya ce ka goge wurin ka goge Rasulullah sayyidina Ali ya ce wallahi na rantsa da Allah la amhahu abadan na rantse da Allah ba zan iya goge kalman Rasulullah ba har abada in ji sayyidina ali ce ba zan iya ba saboda in ya goge shaidan zai yi amfani da shi ya jefa shakka a zuciyarsa sannan ali ya goge rasulullah ya ce ba zan iya ba to malamai sun yi ta kokarin kare sayyidina ali anan ba wai ya nuna rashin kunya ne ga manzon Allah ba ba kuma raini ne ga manzon Allah ba bai fi manzon Allah ilimi ba amma ya sani abin da ya aikata bai saba wa manzon Allah ba saboda ka inda ya saba wa annabi babu shakka kafin a tashi manzo Allah zai ce kai kayan mai rashin kunya kafin a tashi ko bayan wannan an gama rubuta sulhu zai ce karka saki ya zan ma umarni ka saba har manzon Allah ya bar duniya bai taba kushe ma sayyidina Ali akan abin da ya faɗa ba kaga ya gwada cewar ba laifi bane sayyidina Ali ya hararo cewar kalmar cewa ba zai goge ba ga manzon Allah ba laifi bane kuma sai ya dace da yardan manzon Allah lokacin da ce na rantse da Allah har abada ba zan goge ba sai manzon Allah yace fa arini hito nuna min gurin wannan riwaya ce ta Imam Bukhari kala fa sai ta na Ali nuna mara ce ga daidai gurin ashe kaga manzon Allah bai karanta ba ko nuna min gurin ya kamata mu lura da ya nuna masa fama hahun nabiyyu biyadihi sai manzon Allah ya sa hannunsa sai ya goge to wannan ya zo a riwaya ta al Bukhari duk dai hadisin albarau bara ibn Azib ya manzo Allah ya ce masa imhu Muhammadu rasulullah ka goge Muhammadu rasulullah sai ce la wallahi ma abadan ba zan taba goge wannan gurin ba fa kaza rasulullah kitaba wannan riwaya ta biyu kenan ka goge Muhammadu rasulullah ya ce wallahi ba zan goge ba har abada sai manzo Allah ya karbi takardan wa laysa yuhsinu yaktubu albara'u bin azib ce manzo Allah bai iya rubutu ba Faka taba amma sai ya rubuta makana rasulillah a gurbin rasulillah sai ya rubuta haza ma qada alaihi muhammad ibn abdullah wannan shine abinda muhammadu dan abdullahi ya hukunta na sulhu tsakaninsa da wani to kaga wannan kalmar ta albara'u bin azib ita ce ta ba da shubuha ga wasu malamai sai aka ce ai annabi ya rubuta fakataba makana rasulillah haza ma qada alaihi muhammad ibn abdullahi kaga wannan kalma babu shakka mutum yana iya tsaya mata sai ce ai annabi ya taba rubutu ah, amma babu shakka ba gaskiya bane malaman hadisi daga cikin su ma akwai albani marigayi muhammad nasiruddin al-albani yake cewa ai ita magana ita magana aka akan yi arashi misali shine idan ka shiga birni zaka samu misali an yi sarakuna kamar misali nan Abuja ai akwai shugabannin kasa waɗanda sun sun rike Abuja saboda ka da ka zo wuce wannan hika ce wannan abace ne yayi wannan ah, wannan eh, sai a ce yar aduwa ne yayi ko to wannan ai magana kai in saboda Allah zamanin abace ya taba sauka da cebur ya kwaba block ya gina wani guri amma sai aka ce shi yayi me dalili saboda shine shugaba to abinda albara'u yake nufi kenan manzon Allah ya ba da umarni a goge ba wai yayi da kansa ba don haka idan aka ce banal amirul madinata shugaba ya gina birni karka dauka da hannunsa ya gina shugaba ya sa an gina birni don haka duk malaman da ke sharhin sahihul bukhari in ka duba zaka ga suna tabbatar da manzon Allah bai taba rubutu ba bai taba karatu ba uh, akwai fathul bari mujalla na bakwai shafi na 386 ibnu hajar ya yi magana akan wannan hadisi ya kuma kawo dalilai na waɗancan malamai yace wal haqqu anna ma'ana qawlihi fakataba ma'anarta mara aliyan an ba wato manzon Allah ya yi umarni ga sayyidina Ali kuma sayyidina Ali ya rubuta din yace wa kad masaka bi zahiri hadhihi riwaya Abu Walid an samu malamai da waɗanda suka rike wannan amma kuma malamai a wancan zamani fa shanna'a alaihi ula andalus andalus fi zamanihi wa ramahu bi zandaka shi al-Imam al-Baji mutum ne wanda ya rayu wasu a kasar spain lokacin da spain take karkashin musulunci ba daidai wannan lokaci ya fito ya yi wannan korafi to gaskiya bai shanye ba saboda malaman garin ma kan wato wannan garin kadai raddin da suka yi ma al'imamul baji wato raddin ba na wasa ba ne don akwai waɗanda ma sun kafurta shi gashi babban malami ne masanin hadisi kuma har yanzu akwai littafansa waɗanda jama'a na amfana da su kamar sharhin muwafa al-imam al-baji sanannen malami ne a masaba ta al-imam malik amma wallahi ba a ragan masa ba me dalili saboda yana maganarsa tana warware ayar al-qur'ani idan ka ce manzon Allah ya taba karatu da rubutu wa kake karyatawa Allah tabaraka wata'ala wanda ya karyata aya ina matsayinsa kafiri ne saboda ka yi sa hadari ne babba Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ba wata fassara da zaka yi ma wannan aya fiye da abin da aka faɗa manzon Allah bai taba karanta wani littafi ba wala taqutuhu bi yaminika kuma baka taba rubuta wani baka taba yin zane da hannunka ba ah, saboda haka yasa in ka dubi tafsirin wannan aya da muka karanta ibnu kasir shi ma yayi magana game da alqabi abul walid albaji wa man tabi'ahu wadanda suke da korafin cewa manzon Allah ya taba karatu da rubutu wannan ba ba karamin kuskure bane ya saba ma asali abinda yazo cikin bayani na alqur'ani ya saba ma bayanin da sauran malaman hadisi suka yi sharhi game da wadannan riwayoyi da suka zo na hadisin al-bara'u bin azib wanda ya ba da labari sulhun da manzon Allah ya yi da kafirai sharhin hadisin zaka gani kamar an nawawi sharhu sahih muslim juz'i na goma sha biyu shafin ɗari talatin da biyar haka nan malaman hadisi kamar ibnu hajar fathul bari mujalla na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin da shida Allah ya ce alƙur'ani abu ne wanda manzon Allah yake samun sa kai tsaye shi yasa aya ta gaba sai Allah ya ce bal huwa ayatun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات شيء القرآن بايا بكاتر وأربوتا Allah ya ce, Shi manzon Allah, ayatun bayyanatun ayoyi bayyanannu na littafan ahalul kitabi suna ɗauke da bayaninsa. fi sudurin ladina utul ilmi wannan ilimi yana cikin kirazan waɗanda an ba su ilimin waɗancan littafai na da wannan ita ce fasara mafi inganci bal kuwa shi manzon Allah ayatun sun alamominsa mabayyana sun taho waɗannan alamomi suna ina fi sudurin ladina utul ilmi suna cikin kirazai na masana daga cikin ahlul kitabi wato kafin ma manzon Allah ya zo duniya duk wani malami da ya san attaura ya san siffar manzon Allah duk malamin da ya san attaura ya san siffar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya yi magana a cikin attaura wace magana ya yi game da annabi Muhammad maganar da Allah ya yi game da manzon Allah ita ce zai turo annabin da bai yi karatu ba bai yi rubutu ba amma ya fi kowa ilimi a duniya wannan duk wani malamin yahudu ya sani shi sa Allah yake ake baka bukatar karatu da rubutu baka bukata wannan siffar takan ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilma shine sai Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun in ma ka samu wani malamin nasara ko malamin yahudu wanda yake gardama game da alamomin bayyanar manzon Allah waɗanda suke littafin attaura da injila Allah ya ce to azalimi ne ƙarya yake duk malamin yahudu da nasara wanda ya ce babu bayanin annabi a littafansu Allah ya ce wannan azalimi ne me yasa aka kira shi azalimi saboda ya boye gaskiya wanda ita ce fassara ta farko kuma ita ce mafi inganci in ka dubi tafsirin al-Imam Tabari to amma akwai fassara ta biyu wanda wasu malamai suke cewa idan aka ce bal huwa ayatun bayyinatun shi alqur'ani kaga lamirin huwa ya dawo ga alqur'ani maimakon lamirin huwa ya koma ga manzon Allah to amma gaskiya in ka dubi yanda ayoyin nan suka zo kai ka sani ana magana ne game da annabi ba alqur'ani ba ana magana ne game da annabi ba alqur'ani ba saboda Allah yake wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin so kaga ana magana lamirin yana komawa ga manzon Allah ne don haka anan idan yace bal huwa yana nufin manzon Allah amma a fassara ta biyu akwai malaman da suke fassara lamirin huwa ya koma ga alkur'ani saboda ka shi alkur'ani baya bukatan ma rubutu wato Allah ya bashi adana a zukatan mutanen da Allah ya ba su ilimi saboda ka wannan sai zama shaida ta alkur'ani mutum yana iya haddace alkur'ani da zamanto duka ayoyin alkur'ani suna zuciyarsa وقالوا لولا أنزل عليه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه سكتي ميهنا أتوكر مع النبي دوس آيوي دقوجان الله كما رأينا الله يبام وسمن زني مؤجزوزي شما النبي أباشي kul sai Allah madaukake ce ka gaya musu innamal ayatu inda Allah ai saukar da mu'jiza wannan abu ne wanda ke wajen Allah idan Allah ya ga zai aiko mu'jiza sai ya aiko idan Allah bai so ya aiko mu'jiza ba baya aikowa wa inna ma ana nadhirun mubin ni dai kawai mai gargadi ne mai bayyana gargadi na saboda ka zan maka wa'azi in ka ga zaka dauka dauka in baka hawa ajiye amma ba dole bane sai an kawo maka mu'jiza sai Allah ya ce awalam ya kafi awalam ya kafi mu anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم يكفهم ينزو جاء الله ينزو القرآن ba? wato wannan ke gwada maka alkur'ani da muke rike da shin nan ya fi duk mu'jizar da Allah ya ba wa manzannin nan ya fi mu'jizar da aka ba ma annabi Musa annabi Salihu annabi Hudu kace awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba ashe qur'ani da muka saukar maka kace ake karantawa yutla alaihim ashe wannan bai ishe su ba inna fi zalika la rahma lalle cikin qur'ani kadai akwai rahama wa dhikra da tunatarwa da qaumin yu'minuna wato ga mutane waɗanda ke imani kul kafa billahi baini wa bainakum wa kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ardh والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا الله يجيك يا موسى الله يا اسمي شهيدا تكانينا دكو أي بس أن سوكد وتموجزا با يعلم ما في السماوات والأرض الله ينا سنن أبن دكي تكين سمي دكسا والذين آمنوا بالباطل ودن دسوك غسكا تكريا wa kafaru billahi suka kafurce ma Allah ulaika humul kafirun wadannan su suka yi makan su asara ai ba ma sai an samu wata shaida ba idan mutum ya ga ba zai bi gaskiya ba ai ya tabe wa kansa shi ya zaba wa kanshi shine yace wa yasta'jilunaka wa yasta'jilunaka bil azab وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون wa na bil azabi suna neman ka gaggauta saukar musu da azaba wani kafiri ne da ake kiransa an bin al-harisi wanda Allah ya magana a kansa wanda yake cewa in kana haza huwa al-haqqu min inda min indillahi fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim wanda ya zamanto an kashe shi a yakin badar kafiri ne yake ce ma annabi ka saukar mana da azaba shine Allah ya ce walaula ajalin musamman in ba dan wani ajali da Allah ya ambata ba la ja'ahum al'azabu da azabar ta zo wala ya'tiyannahum baktatan amma azabar za ta zo musu kwatsam wa hum la yash'uruna alhali bustani ba kuma abin da ya faru kenan saboda a bayan yakin badar Allah ya kawo ajalinsa yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah madaukake ce suna neman ka gaggauta saukar azaba gare su alhali jahannama mai kewaye kafirai ce Allah ka tare mu daga shiganta sai ce yau mai yaghshahum al'azab min fawqihim wa min tahti arjulihim ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون yau mai yarshahun al'azabu ranar da azaba take mamaye samansu min fauƙihim wa min ta hati arjulihim azaba tana mamaye su ta samansu da ƙasan kafafuwansu wa ya ƙulu zuku makuntun samalu na Allah yana cewa ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kaga ya gwada cewa in mutum ya shiga jahannama ƙasansa azaba ne samansa azaba ne wannan ya zo a suratul arafi aya ta arba'in da ɗaya lahun min jahannama mihadun wa min fauƙihim gawash Allah ka tare mu ya ibadiyar lafiyar amalo illa arzin wasi'a Ya ibadi Allah na amanu ya ku bayina waɗanda kuka yi imani, ina arzi wasu a tankasa na tana da faɗi. fa iya ya ne ni dai kadai za ku bautawa saboda ka baka da uzuri ka ce ka zauna a wuri ana takura maka an hana ka bin addini an yi kaza a baka da uzuri Allah ce duk inda ka duba gabas da yamma da arewa kasar Allah ce idan nan bai maka ba koma inda zaka samu bautar damar bautar Allah sannan ya ce kullu na kullu na maut akwai mutanen da lokacin da aka yi umarnin hijira sai zamanto suna tsoron mutuwa in sun bar gari ne Allah ke cewa kullum nafsin za'iqatul maut kowane rai mai ɗanɗana mutuwa ne a duk inda kake da kana zaune a garin da ka bar garin a daji kake a birni kake a sama kake a ƙasa kake sai ka ɗanɗana mutuwa Allah ka kyauta ƙarshen mu sun ba ilaina turja'una sannan gare mu ne ake mayar da ku والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم جنات لنبوئنهم من الجنة غرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا ودن سكي إيماني فا وعملوا صالحات سكي أيوكا إن كنتتو لنبوي أنه من الجنة غرفا زام شريا مسو بيناي أجدا الجنة هناك غرفا الغرف بيناي so a gidan aljanna akwai gidan sama benaye wannan gini na saman wannan tajiri min tahti hal anharu koramuna gudana a karkashin su khalidi na fiha za su a cikin ta ni'ima ajrul amilin Allah ce ma dalla da ladan masu aiki Allah ka samu komar mu ce الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله يce waɗanda suka yi hakuri akan riko da addini wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah suke dogara ba sa dogara da komai Allah ka samu dace da wannan sefa. ga mamin da ka ce wa ka ayyam min dabbati la tahmilu rizqaha Allah yarzuqaha wa iyyakum wa huwa as-sami'u al-alim wa ka ayyam min dabbati Allah yake dabbobi nawa ne la tahmilu rizqaha waɗanda ba su iya ɗaukan abincinsu. Allahu yarzuquha Allah ne yake ba su abinci wa iyyakum da ku kanku wa huwa samiul alim Allah shine mai ji Allah shine masani so karka damu da cewa idan ka bar guri yunwa za ta kashe ka ko za ka mutu ƙasa ta Allah ce mutuwar kuma tana kan kowa da wanda ya hijiran da wanda bai yi ba sannan abincin kowace halitta yana hannun Allah ba dabarar mutum bane ولئن سألتهم من خلق السماوات من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يوفقون الله مدوكي ce da za a tambayi mutanen maka saboda sun san akwai Allah man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai da kasa wa sakhara shamsa wal qamara wanda ya hore rana da wata wa ya hore idan an ce ya hore shi yasa suke tafiya akan ka'ida babu fashi babu latti wa ya hore rana da wata da ya kullun Allah za su ce Allah ne wato mutanen maka sun sani akwai Allah tun kafin ma zuwa manzon Allah shine Allah ce fa anna yufakuntu ta ina kuma aka kauda su wanda ya riga ya san babu mai yin waɗannan sai Allah ya za a yi kuma a raba ka da Allah الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله شي yake shimfida arziki ga wanda yayi nufi ga wanda ya so min ibadihi daga cikin bayinsa wa yaqdiru lahu kuma Allah shi yake kuntata arziki ga ɗan adam inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai babu mai da arziki sai Allah ba mai hanawa sai Allah wala in sa'alta wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم دا ذاك تنبيس من نزل من السماء ماء واكي سوكر دروا دغ سما فأحيا به الأرض يرايا كسا دا والنروان من بعد موتها أبايا كسا تامتو ويكي هكا لا يقولون الله ذاك الله قل سيكتي الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah bal aksarhum la ya'kuluna sayda da mafi yawan su ba su da hankali idan har ka san ba mai wannan sai Allah to me yasa ba za ka bauta mishi ba wa ma hadhihi al hayatu wa ma hadhihi al hayatu dunya illa lahu wa la'ib وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله يترى wannan ta duniya ba komai bace illa lahawun wala'im face dan shagali da wasa Allah shi ya tsara duniya kuma yana gaya mana duniyar ba komai ce wa inna daral akhirata wa inna daral idan kana neman wato shagali kana neman jin daɗi Allah ya ce to gidan lahira ne Allah ka ba mu gidan lahira law kanu ya'lamuna ina ma sun sani in ji Allah فإذا ركبوا في الفلك فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم وإلى hum yushrikun wato mutanen Makka so daga sun san akwai Allah, shine Allah ya bada wani misali wanda malaman tarihi da tafsiri suna rike da shi zai wuya kaga an kawo ayan nan ba a kawo labarin ba wato idan mutumin Makka zai yi tafiya sai ya dauki gunki ya sa aljihu saboda kaga ko da za a shiga wani rudu ga kaga mai bada agaji a kusa to idan suka hau jirgin ruwa sai aka samu taguwar ruwa igiyar ruwa wato aka samu rikicewa na iska da zamanto teku eh, eh, wato guguwa ta shiga jirgi na neman kifewa to abinda suke yi su ciro waɗannan gumakan daga aljihunan sai su jefar a tekun sai su watsar da sai su koma Allah mun sani kai kaɗai za ka iya kaga a sha abin rashin kunya ne fa idza rakibu fil fulki idan sun hau jirgi da'u Allah mukhlisin suna kiran Allah suna ikhlasi gare shi mukhlisin lahu din suna tsarkake masa addini falamma najahum ila albarri amma lokacin da Allah ya tsaratar da su suna isa kan tudu idahum yushrikuna sai ga sun koma suna shirka da Allah ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون wato suna kafircewa da abin da muka ba su na ni'ima muka tseratar da su sai Allah ya ce u <clears throat> su dai ji daɗin faso ya alamun da za su sani nan gaba me yake a gaba أولم يروا أولم يروا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون haka nan Allah ya sake tunatar da su wata ni'ima mutanen Makka yake sun samu tsaro ta dalilin addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam awalam yarau anna ja'alna haraman aminan ba sa gani mun sanya maka ta zama hurumi mai amana mai zaman lafiya wa yutakaffafu an-nasu min hawlihim amma ta kewayen makafa? ana caccabce mutane ana kidnapping ɗinsu a bayan maka a kewayen maka amma garin maka fa Allah ya ba ta tsaro afa bil batil yu'minuna yanzu ƙarya ce suka yadda da ita wa bi ni'matillahi yakfuruna sunnan su butulce ma ni'mar Allah wa man azlamu mimman iftara ala Allah mimman iftara ala Allah kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma jaa'a أليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ويفزى لمشي ممن افترى على الله كذبا شهد وان يكركروا كريا يجنجنا مع الله أو كذب بالحق قوية كريا تغسكيا لوكشن تزو غريش لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أشي جهنم أتكين تباب مقوما متترى كافرين wato Allah yana tabbatar da duk wani azzalimi jahannama na jiransa kuma ta ishe shi Allah ka kare mu wallazina jahadu fi wallazina jahadu fi na lanahdihum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin wallazina jahadu fi na wadanda suka dage lanahdihum subulana za mu shirye da su tafarkin mu wa inna allaha lama al-muhsinin wannan ayar tana cikin ayoyi masu sanya albishir ga mumini wato Allah ya yi alkawari duk wanda ya dage Allah zai tsere da shi ko mai tsananin fitina in ka rike Allah Allah zai kubutar da kai wallazina jahadu fina waɗanda suka dage game da al'amarin addininmu lanahdiyannahum subulana mun yi alkawari za mu shiryar da su ta farkokinmu ba ta farki ɗaya ba duk wanda ya rike Allah ba zai tabe ba shi yasa a ƙarshe cewa inna Allah lama al-muhsinin Allah yana tare da masu kyautatawa Allah ka samu na cikin su Allah ka gafarta mana kuskure ka bamu ladan abin da muka faɗa daidai ba za mu karanta tambaya ba sai zuwa gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

suna da kyau kenan tare tare